Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a kam ko kuma sashin kam. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya a jima'an nan takwas ga watan Yuli shekara ta dubu goma sha shida tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan shirin a wannan safiyar. Ga kanun labarai. 'Yan sanda biyu ne a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas aka harbe ji Alhamis da daddare lokacin wata zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu ka kira wuce makaɗi da rawa da 'yan sanda ke yi aikin su. Har wa yau harbin da 'yan sandan suka yi wasu bakaken fata a nan Amurka ya yi dalilin mutuwar mutane biyu yanzu haka ya haifar da zanga-zanga a New York kuma. Shugaban 'yan adawa na jam'iyyar Zambia for, the Empowerment and Development Party Z a kasar Zambia ya amince zai mara wa shugaba Edgar Lungu na jam'iyyar Patriotic Front baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan Agusta na wannan shekarar. Kanun labaran kenan. Ya lokaci ya yi da ba shakka kowa ya kamata isa matsayinsa a ƙasar nan kuma ya ga cewa me zai iya yi ya taimaka wa kansa me zai iya yi taimakawa jiharsa me zai iya yi taimakawa lokal gamma saboda haka wannan taro ya yi amfani kuma daga abin da aka yi magana a yau ji. babban akanta jiran na ƙasa malam ahmed idris a wani babban taro kan hanyoyin farfarwar tattalin arzikin musamman arewacin najeriya yan hamayya sun yi kira da haɗa kai da gwamnatin ƙasa domin samun ci gaba za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da farko ga labaran duniya assalamu alaikum 'yan sanda biyu ne a kudancin birnin dallas da ke jihar texas aka halbe jiya alhamis da daddare lokacin wata zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da 'yan sanda ke yi a aikinsu wanda kwanan nan ne suka halbe wasu amurkawa baƙaƙen fata a minnesota da kuma louisiana yanzu dai ba a san halin da sauran 'yan sandan suke ciki ba jami'an 'yan sanda sun bayyana harbin na dallas da wanda aka tsara yinsa kuma sun faɗa wa masu zanga-zangar da su bar wannan wurin wanda baya da nisa da inda aka taɓa halbin tsohon shugaban amurka john kennedy kuma a kashe shi a shekarar 1963 yanzu dai an girke akalla wagan kwararrun 'yan sandan sarrafa makamai biyu a wannan wuri wani wanda ya gane wa idansa abin da ya faru a wannan wurin ya bayyana wurin da wurin da yake cike da rudani a halin yanzu ya ce har yanzu dai ana ci gaba da samun rahotanni game da wannan harbin da ake yi a wannan wuri. shugaban amurka barack obama ya buƙaci jami'an tsaro na ƙasar da su daina nuna bambancin launin fata ya ce dukkan amurkawa kamata yi su nuna damuwarsu ga wannan bidiyon da 'yan sanda suka harbe waɗannan bakar fata a cikin wannan satin shugaban amurka yana magana ya faɗa haka ne karo na farko obama yana magana ne jim kaɗan da ya sauka a wasu yau juma'a domin halartar taron kwanaki biyu na shugabannin neto shugaban yana wa 'yan jarida tsokaci ne game da harbin da wasu suka bayyana na ganganci da aka yi wa wasu bakaken fatan amurka da sanyin safiyan yau juma'a ne obama yake wannan magana jim kaɗan da saukansa a wasu na poland harbin da 'yan sanda suka yi wa wasu bakar fata a nan amurka da yi dalilin mutuwar wasu mutane biyu yanzu haka ya haifar da zanga-zanga ɗaruruwan mutane ne suka yi maci zuwa dandalin times koya da ke birnin new york domin gudanar da zanga-zangar nuna kyamarsu kan kashe Philando Castile wadda aka yi a birnin Minnesota da kuma wadda aka yi wa Alton Sterling a Baton Rouge da ke jihar Louisiana. mazanga-zangar suna tafe suna daga hannuwansu suna cewa a daina harbi kuma suna kira da a yi adalci wa bakar fatan amurka da 'yan sanda suka harbe wannan kashe-kashe na bakar fata har su biyu da aka yi cikin wannan satin ya ta da wata al'ayar tambaya game da yadda 'yan sanda ke amfani da ƙarfi fiye da kima musamman akan tsiraru. daya daga cikin ma zanga-zanga a new york mai suna michael houston dan shekaru 20 ya ce bakin ciki da rashin ɗaukar matakin da ba a yi ba shi ya sa ya shiga wannan zanga-zanga ya ce wannan shi ne wannan ya ce wannan shi ake kira rashin sanin ya kamata Houston yana magana ne da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce ta yaya abubuwa za su sauya tunda ko an yi ba a ɗaukan matakai a kansu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban yan adawa na jam'iyyar zambian for employment empowerment and development party z ya amince zai mara wa shugaba edgar lungu na jam'iyyar patriotic front baya a zaben da za a yi a ranar 11 ga watan agusta na wannan shekarar a hirarsa da wannan gidan rediyon fred mutesa ya ce shugaba lungu shine wanda ya fi dacewa kuma yake da basirar kara haɗa kan ƙasar ta da inganta rayuwar 'yan zambiya mutesa ya ce ba shugaba lungu wannan goyon bayan ya biyo bayan binciken da ya gudanar ne cikin tsanaki na waɗanda za su tsaya takarar shugabancin ƙasar wanda za a yi a cikin watan gobe idan allah ya kai mu ya ce na yi imanin cewa shugaba lungu shine wanda ya nuna alamun cika alkawari da ƙwarin gwiwa ga ƙasar mu domin mutum ne mai kaifin basira da hangen nesa haka kuma ya fito fili hakan kuma ya fito fili a yawancin shawarwarin da ya yanke akan batutuwa da dama tun lokacin da ya kama shugabancin kasa a shekarar ta gabata mutesa ya ce misali shine zaben mataimakin shugaban kasa babban mai shari'a na kasa da kuma wato babban jami'in 'yan sanda wanda wannan wata alama ce da ta nuna cewa shugaba lungu mutum ne mai kaifin tunani haka nan kuma ma'aikatar harkokin waje ta amurka ta ce za ta sake bincike yar cikin gida ko mai neman takarar shugabancin amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton ita da wasu hadimanta sun yi amfani da imel na ƙashin kanta wajen aikewa da sahihan bayanai lokacin take sakatariyar harkokin wajen amurka ƙarƙashin gwamnatin shugaba barack obama za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun gudanar da bincike kan lokaci amma kuma ba za mu sa wani ƙayyadadden lokaci ba in ji mai magana da yawun ma'aikatar na harkokin waje john kabi ya ce wannan bincike na cikin gida zai iya ci gaba a hali yanzu musamman da yake yanzu ma'aikatar shari'a ta kammala ta ta binciken kuma ba tare da ta gabatar da wata tuhuma kan madam clinton ba wannan da ya zo ne rana guda bayan da ministar shari'a ta ƙasa loretta lynch ta amince da dukkan shawarwarin da hukumar fbi ta bayar na cewa ba za ta gabatar da tuhuma kan madam clinton ba da aikata wani laifin a sha game da wannan lamari ba sai dai 'yan jam'iyyar republican ciki ko har da abokin karawar ta donald trump sun koka akan wannan mataki da aka ɗauka game da hillary clinton game da batun na email yana cewa shi donald trump cewa akwai toge ya ce irin tasirin da take da shi a harkokin siyasar ƙasa ya agaza mata ta tsallake hukunci akan aikata ayyukan a sha game da amfani da imel ɗin da ta yi lokacin da ta riƙi wannan mukami sai dai hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ya ta ya wato sai dai kuma wato daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI ya kare matakin da ya dauka na cewa ba zai tuhumi Hillary Clinton da wani laifin aikata aiki da ya kauce doka ba na amfani da bayanan imel lokacin da take sakatare harkokin wajen Amurka. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla an yi kira ga 'yan kasuwa da masana da kuma gwamnatoci a kowane mataki sai haɗa kai domin farfaro da tattalin arzikin Najeriya musamman jihohin Arewa ganin yadda ake ta ƙara samun koma baya na kudade daga baitulmalin tarayya. a kan tajara na kasa malam ahmed idris ne wannan kira a wani bita da mahukunta jihohin kano da jiga suka shirya a kano ga ƙarin bayani da malam ahmed ya yi wa mahmud ibrahim kuri wakilinmu da ke yankin lokaci ya yi da ba shakka kowa ya kamata isan matsayinsa a ƙasar nan kuma ya ga cewa me zai iya yi ya taimaka wa kansa me zai iya yi taimaka wa jiharsa me zai iya yi taimaka wa lokal gamma saboda haka wannan taro ya yi amfani kuma daga abin da aka yi magana a yau ka dai ji ka ji manya-manyan shehunan malamai daga jami'a da suka yi magana ka ji 'yan kasuwa wanda suke tsakiyar kasuwa suke shugabancin ma 'yan kasuwa ka ji abin da suka faɗa ka ji masu manufacturers ka ji abin da suka faɗa saboda haka mu kuma daga bangaren gwamnati mun faɗa mutane gaskiya dole a tsaya lokacin da ya yi ranar wanka ba a koyan cibi dole a faɗa wa kai gaskiya kuma a faɗi sabon tsari sabon hanya da ya kamata mu bi domin mu tsamo kanmu daga cikin abin da muka samu kanmu a ciki tun da ka ambaci gwamnati a matakin ku na gwamnati tun da ka jiji waɗannan batutuwa wasu daga ciki shine cewa hanyar ma da za a ringa samun wasu abubuwa da gwamnati take a mataki na tarayya 'yan kasuwar mu a nan ko kuma sana'anta kananan al'amura a ƙasa ba su san mayar da aka yi ba ake yi ake bi a samu wannan wato fa'ida ba na ɗaya kenan na biyu kuma akwai batu na sha'anin bashin banki da sha'anin ruwa sha'anin addini ya shigo da sauransu kuna wa gwamnati wani bangare ya kuke ganin cewa za a sauƙaƙa wannan al'amura don a warware waɗannan ƙalubale da mutane a can ƙasa suke fuskanta na farko kamar yadda na faɗa taro irin wannan a faɗakar da mutane kuma kuma ku ɗau abin fiye da taron fiye da wai haɗuwar da muka yi nan ku ɗauka ku baza jama'a su gaya wa mutane cewa ga abin da ake ciki ga abin da ya kamata a yi mu ilmantar da juna a 'yan kasuwa su yadda cewa ba za su zauna su kaɗai babu tsari irin na zamani a cikin kasuwancinsu ba ba za su zauna su kaɗai ba tare da sun haɗu suna tuntuɓa juna da malaman jami'a ba kada ji abubuwan da aka faɗa saboda haka dole a haɗu gaba ɗaya ai wannan a ɓangaren gwamnati ko da yaushe gwamnati tana ƙoƙari ta fito da sababbin tsari abin da ake kira policy domin a kyautata al'amura ba lallai ne wasu daga cikin waɗannan tsare-tsaren a gansu yanzu an ƙaddamar da su yanzu sun abin nan ba wasu sai sun ɗau lokaci amma dai gwamnati tana nan ma'aikatar sana'a ta tarayya ma'aikatar eh, kuɗi ta tarayya akwai tsare-tsare kuma ba shakka gwamnati ta san abin da ake ciki kuma za ta yi ƙoƙarin yadda duk za ta yi ta warware wasu daga cikin waɗannan abubuwa waɗanda ike za ta iya warwarewa directly za ta iya yi kai tsaye wanda kuma sai an yi doka ka san ba za ta yi kawai a waye gari abinda sai an yi doka a ce ya fito ba sai a ɗauka za a kai majalisa za kuma mun yadda in dai abu na jama'a ne majalisa ya kamata ta taimaka ta goyi baya a ba da abin da ake kira accelerated hearing domin a ga abin ya fito mutane kuma su rinka 'yan majalisu su tsokaci da irin wannan abubuwa eh, domin wakilan jama'a ne ya kamata a gaya musu mai ake ciki ba kawai a gaya gwamnati ba su ma su sani domin an zo da abin su san cewa abu ne na mutane abu ne wanda ya kamata a yi abu ne kuma wanda zai sa mu fito daga cikin irin matsalolin da muke ciki a tattalin arzikinmu. a gefe ɗaya kuma wani ɗan hamayya da masu raje suna kira ga 'yan najeriya su haɗa kai da gwamnatin tarayya domin tabbatar da ganin ta samu nasara ga cigaban rahoton da sale shehu a shaka ya aiko mana dattijan babbar jam'iyyar adawa pdp alhaji lami da umar cikaire ya faɗi haka a zantawarsa da manema labaru Cikaira na da ra'ayin lokacin nuna adawa siyasa ya wuce yayin da ƙasar ke neman durkushewa saboda illar zagon kasa. A nemo wanda suka iya aiki a nemo wanda za su iya. in ba haka ba wallahi yana neman ɗauki kuma ina kira ga 'yan arewa da sauran 'yan najeriya wallahi su kawo masa ɗauki in ba su kawo masa ba kowa ransa zai ɓaci in aka bari buhari ya yi felin ba fadanci nake ba zan yi jam'iyyar sa ba ni na tsufa kuma ni ba da ilimi ma mai yawa saboda haka ba da bukatar ma mukami belle irin wannan halin da ake ciki ba zan iya ba watakila in ma da ina bukata shine irin kuɗi masu ko? a bani a boye to wai babu su yanzu wallahi ya nemo mutane na gari ya nemo wanda za su yi aiki ya nemo su ko daga ina ko bai nemo su shi kuma tsohon ɗan rajin sauyin lamuran mulki daga waɗanda ya kira 'yan jari hujja ya uci roman bakan daura ya ce kalubale ya fi yawa ne ga ɓangaren shari'a saboda haka ya kamata da sanatocin ƙasar nan da manyan alƙalan ƙasar nan muna gaya musu cewar ya kamata su duba su dubi mu talakan ƙasa mu da aka sace in da gaske ne ai akwai mutanen da dama sanatoci a gwamnatin wanda ba su da kashin sosai ya kamata su fitar da wanda suke fata sata babu gwamnonin da suka fito da in ka duba gwamnonin nan mafi yawa musamman shatar na arewa kasin kasar nan ba zai fi ba su ta uku ko hudu wanda suka kama suka kai gwamnatin gwamnonin su kotu akan sun saci kudade. ni ban da kaduna da katsina da ni ban jigi wani gwamnan da aka kai kotu ba babu duk sun yi shiru sun kyale saboda yan uwansu ne corruption to saboda haka mu talakan kasar nan muna gaya musu wallahi tallahi in har gwamnonin nan da alƙalan ba za su taimaka wa shugaban kasa game da corruption din na a da kuɗin mu'amala a aiki to mu mutanen Najeriya mu ni ciro man baka wallahi zanga zanga za mu musu a kasar nan tsohon dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello na da ƙwarin gwiwar lamura za su daidaita dole ne yanzu a koma da mutanen daɗin da nan yanzu a tabbatar da Najeriya namu ɗaya ne menene za a taimaka ikan an samu sauki shine aka fara yi daka dole ne muna da yawa matsalolin suna da dama daka dole ne yanzu kowa ya hakuri ci gaba da addu'a a ci gaba abubuwan a yi ƙara hakuri abu gwamnatin nan daidai gwagwado da a samu a samu biyan bukata kamar haɗin baki gwamnatin buhari ta zo a mulkin soja a alif ɗari tara da tamanin da da hudu ajandar yaƙi da cin hanci da rashin ɗa'a shugaba buhari ya dawo a demokuraɗiyya da alamun kammala aikin da ya fara shekaru talatin da ɗaya da suka wuce sale shehu ashaka murya amurka

a 1979 injiniyoyi ne kwararru likitoci ne kwararru ga zafin san addini ba su san shi ba sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar bayero suka ce bokon ya zama kafirci a arewa ake wannan fatawa wannan da awar ta sake taso mana yanzu daga maiduguri yaran mu suka taru har bikin kona satifiket aka yi Marigayi Malam awal Albani Zaria kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka na Washington DC karfe ɗaya da minti goma sha shida da kusan da rabi. lokaci ne kuma da za mu koma gefe guda ga jimmai ali da maimaita shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau. To. Ya ce wai kullum yana fama da ciwon jiki. Me yake sa haka? To, ai akwai abubuwa da ya hajiya da su za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo. Wani lokaci, in mutum bai huta yadda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai eh waɗannan abubuwan su ne musamman ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yadda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullum yana jin jikinsa na ciwo kowane lokaci ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo kowane lokaci ba. Tana yi wa alama ce ta wata cuta? Eh wani abu ne ke faruwa a jikin nasa. dai musamman ma yawanci mutum baka cin abin da ya kamata baka cin abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda ya kamata kuma baka huta yanda ya kamata kan baka bacci yanda ya kamata da saura to wannan na kawo amma in duk waɗannan yana yin su to ya kamata ya je a duba domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan bai kamata yana ko lokacin jikin suna na ciwo ba hajiya. Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar Eh abin da ake shi da inda mutum ya je akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki komai za a duba a bincika domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba. Inda kuma yana nufin eh. ciwo kamar gaɓoɓinsu ne kowane lokaci suna ciwo kuma ba san shekaru malamin ba wani in ka so manyanta gaɓoɓinka mm. wani lokaci wani suka yi ta ciwo wani lokaci to wannan duk manyanta ne. To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan za a duba shi. Eh za a duba domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin. Malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wa me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke rudewa? A waɗansu? Eh ciki ya rude. To abin da ke sa cikin mutum ya rude yawanci shine ah, wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba. cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai dace jikinka ba to wannan dole yana sa cikin mutum rude baya ga haka akwai wani abin da ke kawo wannan matsala yawanci abin da ke kawo ruɗin ban banda wannan kuma akwai waɗansu abubuwa da mutum ya ci yadda ba cikin bai yakan sa ciwon kuma abubuwan wani lokaci zaka mutum za su dawo ta mance su e to wani lokaci irin ko kaman irin kaman kumallo yanda ake kiran su zai dawo ta kaman zai fito to duk waɗannan wani lokaci a kudin ciwon ciwon ciki da ke kawo wannan so dole a ji a bincika an an bincika dai an ci sa eh, za a ba da magani eh za a iya ba shi magani yau eh. to tambayar shi ta ƙarshe wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin kwakwalwa ne to akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin kwakwalwa waɗansu mutane suna gada sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace. Ana gado? eh ana iya gadon wannan inda ya kama a cikin ka ko iya ko kakannin ka wannan lokaci ana gadon su wani lokaci wadansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya tabi kwalwar ko kuma wani abu ya buge mm. kansa sai ga kansa ya juye kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha kin sa akwai wasu magunguna waɗansu ƙwaya da mutane ke sha kan juya hankalin su. ko kamar maganin maganin da aka baka don jinyan wata cuta? eh to eh kamar yanzu kin san akwai wadansu mutane waɗanda suka sha akwai wadansu magunguna da masu ƙarfi sosai in ka sha kada akan ba mutum ya sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka an maka aiki ana ba mutum amma mutum ya dinga shan su to wani lokaci kuma yana sai ya taba kwakwalwar mutum eh to kuma akwai wadansu mutane da suke shan irin magunguna kwayoyi ka na kai barka da haka ah, kana shan su in baka hankali ba yana iya jiwar da kanka kwayoyi masu kusa da hankali eh to to eh. Eh, cewa iwai akwai magani eh to kamar inda ya kamar irin wanda aka gari akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum ya abubuwan da ya kamata amma dole mutum ya rinka shan maganin nan kowane lokaci amma dole sai an ji an yi gwaje-gwaje a tabbatar wani me yasa kwakwalwar ta juye to kamar aka tabbatar me yasa ta juye to eh. akwai magungunan za a iya bayarwa da ya taimaka to in aka akwai to akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba eh a ko waɗansu suka tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah eh, amma yawanci ana iya warkar da mutum to Allah ya sawaƙe amin amin to yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar to mun samu wasiƙa daga wajen Zakari Salifu a can gidan Runji jamhuriyar Nijar to to Allah sa ka fahimci wannan ciwon ya ce wai me ke haddasa tarin ƙashi tarin kashi eh. wannan ma hajiya ba wannan <laughs> ciwo tarin kashi haka dai to ko ni ce ban gane rubutun ba amma haka dai ya rubuta to wannan ban san wannan ciwon ba hajiya sai dai mu bincike to a to malam ina fatan malam zakari salifu a can gidan rumji jamhuriyar Nijar in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba ko kuma ni ne ban gane abin da ka rubuta ba ko Allah ya ka sake rubuto ma wannan filan in kai bayanin yadda ake ji kila likita zai baka ansa ko ba haka ba likita <laughs> gaskiya ne <laughs> ah, shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai za ka gane a <laughs> ah, wannan ban gane wani ma hajiya to to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen malam gambo barau a can fituskum To mun sha dai yawan mun sha ansa wannan wasi tambaya a baya. To. Ya ce me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne? To bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari. Na farko wani lokaci yanda ake awon jinjirin in tana tana juna biyu din to bata ringa zuwa ana awo ba kuma bata ba ta cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa wannan yana iya faruwa. sai ta iya bari waɗansu kuma mata yadda Allah ya halarci mahaifan bai iya rikida yadda ya kamata kamar nan kasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a je a ɗinki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi. Wato irin wa'annan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari. eh sai su yi bari to nan kasan wani lokaci an je an ɗinke mahaifar bayan inda tana juna biyu da sai a je a ɗinke mahaifar to kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa wani ce ta rinka kwantawa kowane lokaci to kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe to in aka yi sa za ta haihu ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen wani lokaci shi abubuwan da ke namijin namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa wanda ake to ba su dace ba kenan ba su dace ba kenan to wani lokaci in wannan bai datu ba to kowane lokaci za ta yi ta tabari to nan kuma sai kuma ikon Allah to kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba wani lokacin aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan to kuma waɗansu matan kawai kawai ba ma ba wani dalili kawai sai su yi bari ikon Allah ba ikon Allah kawai To ka ma ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar. To, eh, to kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya waɗanda suka yi juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo bari. Oh sai ya sa mutum ya mace ta yi bari. Eh ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba. A'a To a saboda eh. haka in an gane sai a je a ba mata mace magani kenan. Eh magani waɗansu kuma za a kama hawan jini ne yayi tsanani. To shi ma wannan dole in aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita in aka bata magani za ta iya haihuwa yanda ya kamata amma dole a je a bata magani zai taimaka. Zuwa awo din da yana da muhimmanci. Eh shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa a yi awo din nan. Mm. Domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru. kuma aka yi sa'a kuma da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai to to Allah ya sa amin amin to likita wasiƙa mu ta karshe ta fito ne daga wajen bala na yashi to ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu? To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fita lokacin irin kura din da ya kamata in akwai abin da za iya ko rufe bakinka ko hancinka yadda ba rinka shakansa da yawa ba to wani yana taimaka ko kuma lokaci in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kaman kuran yayi yawa lokacin hunturu din nan mm. yanzu akwai lokaci za ka ga kaman hadarin iska ne To, amma kuma ya shi ne. Dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To, amma in kana rufe bakin ka da saura kuma kana kana kana haka yi ba abin da zai sa mutum kuma mutum ya rinka cin abin ya ka abinci mai amfani wanda ke gina jiki duk waɗannan na taimakawa. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin. To, likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To, madalla hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Wani babban malami da ya bada fatawa a kasar Bangladesh yana Allah dare da kashe mutanen da aka yi a kasar kwanan nan. yana cewa duk wanda ya hakan ya saba wa koyarwa addinin musulunci shi ma ya tsallake rijiya da baya bayan an kashe wasu mutane hudu yan mintoci kaɗan kafin malamin mai suna fariduddin masud ya iso inda zai zagoranci sallah a kirshagash a jiya alhamis domin bikin sallan karama yan sanda suka yi aron gama da wasu gungun mutane dauke da makamai suka dumfari inda malamin yake wanda aka ce watakila su ne gungun mutanen da suka yanka wasu 'yan kasar waje har ma da 'yan kasar na bangaladesh a satin da ta shige a babban birnin kasar wato daka tun farko dai 'yan sanda a wani shinge suka kalubalanci wata tawagar mutane da ke dauke da bom da bindigogi da aduna kuma suka dumfari inda mutane sama dubu ɗari uku suka taru domin gabatar da sallan idi fada dai ya faru ya fara kaurewa ne tsakanin mutanen da 'yan sanda a wajen filin kishorin gang a filin sallan idi rahotanni sun tabbatar cewa 'yan ta'addan sun jefa wa 'yan sanda bom wanda ya kashe biyu daga cikin 'yan sandan kana mutum guda daga cikinsu ya mutu sai wacce mace da take gefe guda abin lokacin da abin ya faru sai dai mutane da dama sun ji rauni sakamakon wannan bom din da suka tayar sai dai ɗaya daga cikin maharan wani saurayi ɗan shekaru goma sha tara ya samu rauni kuma an kama shi da rai kuma ya amsa cewa babban manufarsu ita ce kashe wannan malami wato maulana masud sai dai abin da ba a sani ba har yanzu ko suna nan warwatse a cikin birnin harbin da 'yan sanda suka yi wa wasu baƙaƙen fata na amurka ya yi dalilin mutuwar wasu mutane biyu da ya yi dalilin mutuwar wasu mutane biyu yanzu haka ya haifar da zanga-zanga a birnin new york ɗaruwan mutane ne suka yi maci zuwa dandalin times square da ke birnin new york domin gudanar da zanga-zanga na nuna kyamarsu akan kashe philando castle da aka yi a minnesota da kuma wanda aka yi a alton stalin a Baton Rock da ke Louisiana. Yanzu haka kuma 'yan sanda biyu a kudancin birnin Dallas da ke jihar Texas aka harbe jiya Alhamis da dare lokacin wata zanga-zangar nuna kyamar abin da wasu suka kira wuce makaɗi da rawa da 'yan sanda ke yi a aikinsu. Wanda kwanan nan ne suka harbe wasu Amurkawa baƙaƙen fata a Minnesota da kuma Louisiana yanzu dai ba a san halin da sauran 'yan sandan da aka halba suke ciki ba jami'an 'yan sanda sun bayyana harbin na dallas da wanda aka tsara yinsa kuma sun faɗa wa masu zanga-zanga cewa su bar wannan wurin To madalla gaishe ka da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin kallabi da Maryam Dauda take shiryawa ta kuma gabatar. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da da Dido ne wadda kula da ɗakin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniya Malam Hawi da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya.